Masana siyasa na ƙara nana ta sakamakon zaben shugabannin jam'iyyar ta gwamnati shi zai nuna irin tasiri ko akasin haka da za ta yi a babban zaben 2023. akasarin 'yan takarar tsoffin gwamnoni ne da duk suka yi wa'adi biyu kan mulki inda akalla biyu daga cikinsu ma yanzu haka suna majalisar dattawa mafi karancin shekaru a takarar Muhammad Sa'idu Ezo ya ce duk waɗanda aka gwada a baya yana shagube ga tsohon gwamna Adam Soshimole ba su kai jam'iyyar gaci ba. Rabon kai da manyan ba su haɗa juna ba shine matsalolin da aka samu. In ka duba kuma wancan da mai malabu ne ya zo a sa'an nan shi shi Adam Soshimole ana ta mai kazafi cewa ya yi wani abubuwa na shi yana jin kai. A to yin kasafi ake masa ai kuma ya nuna ba ba shi da laifi kenan. Eh to tun da kasafin ba wai an satin kwamiti ba amma aka ce da je dakata ya bar jami'a kare kara a sake samun jituwa cikin jami'a. Daya daga masu ruwa da tsakiya APC ambasada Ali Barakat ya cicciki tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da ke cikin 'yan takarar yana mai cewa bashi da sahihiyar rajistar jam'iyyar. da rashin sabuntawa bayan shigowar gwamnan zamfara bello matawalle daga pdp wannan abu ya samu asali shigowar matawalin maradin zuwa jam'iyyar apc daga pdp bara kenan watan hudu shi ya ƙi yin mubaya kuma iyayen gidansa sanato yarima da su da shinkafi duk gaba suke da shi sun riga shi yin gwamna sun riga shi sanin komai na zamfara su sun yadda sun yi biyayya sun karbi wannan abun a matsayin kaddara kuma a matsayin yadda allah ya ce ko ɗanka ne zai zo ya zama ya yi mulki kuma ka yi mishi biyayya wasu da ba za a yi mamakin ka baka ce irin tsohon gwamna aziz yari ba shi da sahihin katin jam'iyyar apc ba shi da shi ana ce maka abon katin jam'iyya a watan shida na bara wajen kati miliyan biyu aka tura na duba na bincika list din babu sunan shi to ni a matsayin ba dan jam'iyyar apc na ɗauke shi ba kuma bai cancanta ma ya je filin eagles kuna neman takara ba da yake martani shugaban apc na zamfara a bangaren yari wato ibrahim birnin magaji ya bayyana ta rana da ya ce yarin ya yanki takardar rajistar da karfafa cewa hakan ba zai dakatar da aniyar yarin ba wannan mai suna ambasada alin wannan ni ina kallon shi a matsayin an turo shi ne na biyu shi ne. honorable dr abdulaziz yari abubakar ya yi rajista ranar asabar sha uku ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da ishirin da a runhon shi ta Malam Isa mazaɓar Galadima karamar hukumar mulkin Talatin Mafara. To ban sani ba in shi ambasada Alin Barkat a matsayin shi na shugaban jam'iyya ko shugaban riko na jam'iyya ya soke wannan rijistar to sai mu ɗauka cewa abin da yake faɗi gaskiya ne. Zuwa yanzu dai alamu a siyasance na nuna shugabancin APC na Arewa yayin da tikitin takarar shugaban ƙasa ka iya zama a kudu. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.